Tun a shekara ta dubu biyu da uku ne aka fara yunkurin tabbatar da wannan tasha ta fitan kayayyaki ta nesa da teku mai suna Dala Inland Dry Port mai faɗin murabba'in hekta talatin da biyar tashar ta fitan kayayyakin ta Dala ta fuskanci kalubale da dama cikin waɗannan shekaru ashirin kafin ta wanzu. Alhaji Amar Rabiu shine manajan daraktan tashar. Abubuwan da ake bukata a yi na ka'ida na mutanen da suke aikin fito wa ka'idodi kuma na wanda suke kula su tabbatar da abin da aka ce za a shigo da shi shi aka kawo abin da za a fitar da shi kuma shi aka fitar duk an tabbatar an komai saboda haka yanzu daga aikin da mai girma shugaban kasa ya yau dinnan kenan kuma za ku yi ta jemma mu za ku ga kaya suna cika ko ina duk filin gurin nan yau za ku gan shi da fili da yawa hekta talatin da biyar ce in Allah ya yarda nan da shekara biyu sai ya kusan yi mana kaɗan za a kawo kaya daga ko ina a duniya za kuma iya kaya daga ko ina a duniya in ya zo Lagos ko Port ko Wari ko Safele inda muke tashashin jirgin ruwa ana za a ajiye shi na wucin gadi da an ajiye shi za a ɗora shi a mota trailer kenan ko a ɗora shi a jirgin ƙasa ya kawo shi nan gurin ba abin da mai kaya zai tafi yayi a inda aka kai shi a tashar jirgin ruwa sai kayansa sun zo nan tashar jirgin ta nan tashar dan daure a nan zai biya kuɗin fito a nan zai yi da abin da wani jirgin fada shugaban ƙasa samfurin cofa ne ya sauka da shugaba Buhari da mukarabansa a filin tashar da ke gefen yamma da birnin Kano da misalin karfe goma sha ɗaya na safiyar litinin ɗin nan sai dai shugaban bai gabatar da jawabi ba a gabani ko kuma bayan buɗe tashar amma injiniya ma'azu jaji sambo da ke zama ministan sufurin Najeriya na cewa an gina tashan ne saboda ci gaban ƙasa yadda ka ga tashan jirgin ruwa a Legas tamkas kamar an kawo tashan jirgin ruwa a Lagos ne Kano ci gaban ai ba ma za ka iya misaltawa ba saboda kaga yanzu waɗanda suke so su fidda kayan su zuwa kasashen ah, kasuwanni na waje ko kuma za su kawo su daga waje zuwa nan ba sai ma sun je Lagos ba daga nan Kano suna zaune a nan za su kaddamar da duk abin da suke so yi. Alhaji Usman Ɗakin Gari shine babban kwantrolan hukumar kwastam mai kula da shiyar Kaduna kuma ya fayyace yadda ma'aikatansa za su gudanar da ayyukansu a wannan tasha. Wannan abu ne da za mu marhabin da shi a matsayinmu na masu kullum ganin cewa kasuwanci ya bunƙasa a samu arziki kuma abin da bai kamata a shigo da shi ba a hana shigo matsala da ake fuskanta na kukan cewa jami'an ku sukan bi kayayyaki akan hanya tsakanin kano jigawa ko zuwa katsina da sauransu wannan za ya kauke na yanzu na wannan daban ne hanyar su daban take kwantena za ta zo daga lagos a duba ta nan bai da alaka da wannan bin eh, kaya tsakanin jiha zuwa jiha dama jami'an mu ba ruwanka da su ko ina ka ɗauka inda ba masu laifi ba ne bayan tashar fitan kayayyakin ta nesa da teku ta dala inland dry shugaba buhari ya buɗe tashar samar da lantarki mai ƙarfin megawatt guda goma da za ta rinka amfani da albarkatun ruwa sai babbar gadar sama a kan titin zuwa maiduguri da cibiyar koyar da matasa sana'o'i da kuma babbar cibiyar adana muhimman bayanai ta hanyar fasahar zamani dukkaninsu da gwamnatin jihar kano ta samar A kazalika yayin ziyarar tasa shugaba Buhari ya kai ziyarar ban girma ga fadar mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.